Lura da cece-kucen da aka fuskanta a ranakun farkon kaddamar da rajistar zaɓe a jihohin Maraɗi da Magaram, Difa da Yamai ne, ya sa hukumar zaɓe ta ƙasa kiran taron masu ruwa da tsaki a sha'anin zaɓe da nufin jan hankulan ɓangarorin siyasa game da hukuncin da ka iya hawa kan duk wanda aka kama da yunkurin coge a harkokin da suka shafi zaɓe, kamar yadda mataimakin shugaban hukumar zaɓe ta Seni Aladuwa Amada ya bayyana wa manema labarai. Ƙungiyoyin siyasa abin da suke muna kiransu da babban murya su fasa in ba su hasa ba insha Allah Husaini za ta ɗauki matakan da ya kamata don su ta shawo maganin abin tun da abin da zai gurɓata wannan aiki doka zai ta yi aikin ta Wata bidiyon da aka yada a kafafen sada zumunta a makon jiya na zargin kusoshin jam'iyyar PNDS mai mulki da buga takardun haihuwa a ɓoye a garin da magaram da nufin cimma wani guri. To sai dai ta mai kula da harkokin zaɓe Bubakar Sabo na cewa babu kamshin gaskiya a wannan batu. in Wani abu da mutane ga haɗi kama in sun ka sare babu abin da ba su haɗi na ai kucece kuce a ce ai zaben nan wanda zai shirin samun abin na ai ga abin da an kai dama magudi ne an kai. Mu wajen mu kyan tarayya sun mu kai ɗan Nijar guda ya zan kura'a guda gare. Ka ɗan Nijar guda ya yi kura'a biyu ko ya kura'a uku. yanzu haka wasu 'yan siyasa na ci gaba da kalubalantar hukumar zaben ta seni saboda yadda suke mata kallon mai raunin halacci Malam Sumaila Amadu ne shugaban jam'iyyar PND a waiwaya. Hukumar zaben yaya ne take ciki suwaye a ciki. Bangaren masu mulki ne ko duk abin da ke cikin duhu ya hoto waje. ko su gyara ko ka su gyara zaɓe yadda suke so su yi shi wannan eh, a lullube kura da fatal timkiya a sata cikin tumakin mutane wannan hanyar babu ita wannan zance ne na banza wanda ba za mu yarda da shi ba. domin kaucewa fuskantar matsalolin da aka yi fama da su a zangon farko na rajistar zaɓe hukumar zaɓe ta bayyana ɗaukar matakan tabbatar da tsaro a yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula musamman ma a tun da cikin wannan laska ta biyu nan ne inda ke da kai matsala yanzu sai muka sa kayan aiki wanda mutanen namu da sahi ake kai su wurin aikin in suka yi da aikin su karfe biyar da rabi sai a maido su kuma duk inda za su tahiya da jami'an tsaro suke tahiya wanda suke kula da lahiyar su wajen kuma eh, jihar maradi musamman ma kamar su madarin fasu gabi su eh, jiratawa akwai wasu 'yan bindiga daɗi su ma wannan mun ɗauki matakai mutane sama da miliyan uku ne hukumar ta seni ta ce sun yi rajistar zaɓe a yankunan tilaberi tawa agadas da doso yayin da ta ce za ta ɗauki matakan ta ce sunayen mutanen da suka yi rajista fiye da ɗaya. Sale Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.